إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar kowace litinin haka nan ma a wannan litinin din za mu dora a karatu wani littafin a barka umdatul ahkam mana cikin kitabu siyam a wannan littafi yau za mu tashi babi na biyu babu afdali siyami wa ghairi ko babi na uku babin da zai mana bayanin afdali siyam wanne azumi ne yafi kowanne ta ɓangaren siffa yadda ake yin azumi wata sifar yin azumi ce tafi kowace sifa wa ghairihi da kuma sauran waɗansu batutuwa na abin da shi ka safi azumi kun ganan tun da aka ce afadolus ya nuna bayan ramadan kenan bayan azumin wata ramadan azumin na filfili da mutum zai yi wacce irin siga ake so ya bi wurin yin waɗannan azumi ɗin wani irin yanayi ya tsarin abin yake na yin azumi na na filfili a lokuta da mutum yake so mana yake cewa na abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu maqal أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما أنا عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا حديثي أنكر وشي لقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما Allah ta'ala iya da su ma'ana da ɗan da uban kenan qal abdullahi da ɗan dan as yace ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an baima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari an baima manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi labari labarin me kuma ya bada wannan labari din eh kun gane tambayar na farko labarin me aka bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma waye ba da labari din labarin da aka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni aqulu cewar ni ina cewa ni wa kenan Abdullah bin Amr bin As ina cewa wallahi la asumanna nahar na rantse da Allah yini gaba ɗayan shi azumi zan dinga yi kullum da rana azumi zan yi wala kuma nan laili kuma zan yi kiyamun laili ma ishtu matsawar rayuwata an gane maganar wannan ita ce maganar da aka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ga abin da abdullahi bin amur bin as ya faɗa tambaya ta biyu waye faɗa mashi wannan labarin tunda yanzu mun ji labarin dan cewa yi ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mabaniyun ala ma lam yusami fa'ilu an ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin na ce kaza na ce kaza na ce kaza yanzu za mu so mu ji waye ba da labari din tunda mun ji labarin da aka bayar sannan kuma sai mu ji mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da labarin da aka bashi shi sai ka samu matsaya akan idan an baka labarin wani ya faɗi kaza abu na gaba shine wanda ya bada wannan labari shine mahaifin abdullahi bin amur bin al'as wa nan bin al'as shi ya bai ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi ya ake ya samu labarin wata rana amur bin as ya je gidan abdullahi bin amur bin as gidan ɗan shi kenan ya je ya sallama mai ɗakin shi ta ce baya nan sai ya tambaya lafiya dai ma'ana ya zaman su ya kasance ta ce alhamdulillah ai amur abdullahi bin amur bin as mutumin kwarai ne ba abin da muka sani nashi sai alkhairi ba tun da muka iso gidan nan in ji ta kenan Tun da ta iso gidan nan abdullahi bin amur bin as bai taba hawa shimfiɗata ba da rana azumi yake yi da daddare kiyamun lele yake yi kun gane maganar mahaifin yana jin wannan magana sai ya samu ɗan shaida mai kunne. ya ce ai ba haka yake ba kamar yadda ya san yana da haƙi haka iyalai suna da haƙi a kan shi jikin shi ma yana da haƙi a kan shi sai faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewar shi ai gashi ya rantse cewar da rana azumi zai yi da daddare kuma kiyamun laili zai yi kun gane maganar ko ma'ana ku dubi da yadda iyaye suke kula da 'ya'yansu har sukan je gidajensu su je ya ake zaman lafiya ya ake zaman aure ɗa zai iya zuwa gidan ɗansa kun gano wannan da kyau ko wanda yake tsofaffin wasansu al'adu kawai ɗa uba baya ziyarta 'ya'yan shi sawa'un yana gidan ko baya gidan idan 'ya ce mace tana unguwar ko ba ta unguwar sai dai kullum 'ya ta zo ziyara wurin uba amma uba baya zuwa ziyara gidan wanda yake annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kamar da hadisin yake cikin bukhari ya kasance yana ziyartar dan shi annabi isma'il har wani lokacin da ya je ziyarci ɗan shi annabi ismail sai bai samu ɗan ba sai ya tambayi matar ya ake gidan lafiya ta ce ta dinga karanto mishi matsalolin mai gidanta wa nan annabi ismail alaihissalam da ta kammala sai annabi ibrahim alaihissalatu ya ce idan ya dawo ki ce ina da shi kuma na ce ya canza ƙofar gidansa ya tafi da annabi ismail ya dawo daga farauta inda ya tafi sai ta faɗa mashi abin da ai an yi bako ga abin da bakon yake ce ya tambaye ta ya bakon yake sai ta siffanta mashi yadda bakon yake sai ce me ya ce da ke sai ce ya ce an gaida kai kuma ka canza kofar gidanka wani hadisi haka malamin mu Muhammad Muktar a shakitu ya koro shi ya bayani shi da ya ce yana cikin Bukhari sai annabi ismail alaihi salatu wasalam ya ce mata wannan mahaifina ne kuma ya umarce ni ne da in sake ki shine ma'anar ya canza kofar gidansa kun gane maganar ko ba ga nan dubu ka ga da annabawa suke bin ƴaƴayensu tsawawan suna tare da su ko ba sa tare da su su ji lafiya ya zama aure yake ya al'amura suke tafiya to haka shi ma abdullahi bin amr bin as haka sai annabi ismail alaihi salatu wasallam ya rabu da ita wata rana annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya sake dawowa a lokacin annabi ismail ya yi wani aure din kun gane maganar sai sallama ina mai gida mai gida baya nan ina ya tafi ta faɗa min da ya tafi ya zama aure ta ce alhamdulillah ai gashi gashi gashi sai fata alkhairi sai ce to idan ya dawo ki ce ina gaida shi kuma rufin kofar nan na gidan shi yayi daidai ya dawo ta karanta mashi abinda wannan bakon ya faɗa ta siffanta mashi bakon ya ce ai mahaifina ne kuma abin da yake nufi yana nufin cewar in rike ki ne an gane maganar ko a daidai wannan maganar Muhammadu al'amin shankita ya kawo wannan maganar allah ta'ala ya cikin shi allah ta'ala ya tsawaita rayuwar shi da albarka saboda ka da abdullahi dan amur dan as abin nan da amur dan as ya ji wannan magana ta dan shi sai ya kira dan ya iya ƙoƙarin ya ga ya daidaita al'amari ɗin kun gane maganar da abin bai kasan da ɗan ya nuna mashi ai rantsuwa ga abin da zai dare kiyamun laili zai yi ni azumi zai yi sai mahaifinsa ya kai ƙara shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kare mutuncin ‘yar wani kun gane maganar ko nan uba ne fa yake ganin ɗin shi bai yi daidai ba an gane wannan da kyau ko don za a azabtar da 'yar wani shi ne ya kai ƙara wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai ya kai ƙara 'yar wani ne cewar tana musu gana ma ɗan shi ba a'a ya kai ƙara ɗan shi ne yana musu gana ma 'yar wani ka karanci rayuwa ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan maganar sai ya tura sai ya ga ya ci abdullahi dan amur dan as abin abdullahi kenan sai ya koro mai wannan maganar ga abin da aka ce ya ce kuma yanzu yana bin bahasi kenan wani ita ce ka'ida ba da labari duk wanda ya baka labari ka yi ƙoƙari ka tabbatar kada mu manta ɗa uban mahaifin shi ya kawo ƙara shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi labarin dan da ya tambaye shi fa qultu sai na ce da shi na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada qultuhu bi abi wa ummi anti kada qultuhu bi abi anta wa ummi sai ɗan ya ce hakika na faɗi wannan maganar ya ma'aikin Allah zan iya ba da fansar mahaifina da mahaifiyata a kanka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗi wannan maganar kun ga a nan manzala sallallahu wasallam da ya ji maganar bai ɗauki mataki ba sai da ya ji daga wanda ake tuhuma kuma kar ku manta baban shi ne ya kawo maganar fa amma da yake kullum ka'ida ba da labari ka'ida ce da sai ka bi diddigi kada kawai da an ba da labari ka ce ai wani abokin ka ne ya ba da labari kawai ka ɗora shi eh in dai har uba zai ba da labari akan dan shi abu diddigin labari ɗin to waye kake ganin zai ba da labari a ce kawai ya zama kamar yankan wuka ba za a bi labarin ba bayan Allah ta'ala ya karanta da mutane akan da ba da labari a nan abdullahi dan amur dan as sai ya tabbatar da wannan cewar lalle ya faɗi waccan maganar qal sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya ce fa innaka la tastati'u zalik lalle kai ba za ka iya haka ba wannan rantsuwa da kai ba za ka iya cika ta ba ba za ka iya yin azumi tsawon rayuwarka ba da rana da dare kuma ya zama kiyamun laili an gano wannan da kyau kar kuma tafa shi wannan fa ba wani zikiri ne ba wani abu ya ware ya kirkiro daban ya ce zai yi ba a'a kiyamun laili dai da Allah ta'ala yi magana kumin laili illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alai waratil ratil qur'ana tartila an fahimci wannan da kuma azumi da ya ce cewa so mu junna azumi kuma garkuwa ne ga gabarin shiga wuta maki ala tsira da aminci ala su tabbata ya ce ba za ka iya wannan ba yanzu fasun kai azumi wa aftir kuma ka aji azumi kai wata rana kai azumi wata rana ka sharuwa ruwa wa ka kai kyamun lelinka wa nam kuma kai baccinka kun ga yinin yanzu wani yinin ya yi azumi wani yinin kuma ya sha dare kuma wani bangare na dare ya yi azumi abin da ya kiyamun laili wani bangare kuma ya yi baccinsa to in zai an ce ya yi azumi ya ajiye ya ka'idar azumin take maki allah tsira da minci allah su tabbata gare ya ce wasu mina shari ta ayyam a kowanne wata ka azumci kwana uku kowanne wata ɗaya ka yi azumin kwana uku fa innal hasanata bi ashri amsalha lalle kyawawan ayyuka kowane aiki yana matsayin goma ne an gane kaga idan ya azumi uku a kowanne wata ya azumin wannan watan kenan sallallahu alaihi wasallam fa innal hasanata bi ashri amsalha wa zalika mithlu siyamid dahar wannan kuwa shine kwatankwacin azumin shekara guda ko tsawon lokaci azumin rayuwarka eh tunda kowanne wata ka yi azumin kwana uku yin azumin kwana uku ka ka azumci wannan watan kenan sai zama na babu wani wata a matsayin rayuwarka da baka da baka azumce shi ba eh a sawwake akan kan ma yuridu ma yuridu li yaj'ala alakum fid min haraj millata abikum ibrahim ƙultu sai na ce in juwa kenan in ji abdullahi na as wanda ake matokaciya kenan sai ya ce ni inni utiqu afdala min zalik ya ce aini zan iya yin sama da haka wanda ya fi haka ƙal sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi wata siffar fasum man wa yau mai kai azumin rana guda ka sha kwanaki biyu ma'ana a duk kwana uku ka yi azumin kwana ɗaya a duk kwana uku ka yi azumin kwana ɗaya a duk kwana shida yana da azumin biyu kenan a duk kwana tara yana da azumi kwana uku a wata guda yana da azumin goma an gane wannan ko sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bashi wannan sifa ta biyu qultu sai na ce in jiwa kenan abdullah ibn amr bin as fa inni utiqu afdala min zalik yace ya rasulullah aini zan iya yin abin da yafi haka qal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yace fasum yawman wa aftir yawman kai azumi guda ka sha rana guda a duk kwana biyu yana da azumin kwana ɗaya a duk wata guda yana da azumin yawwa sha biyar kenan ko rabin wata fazalika siyamu dawuda alaihi salam to wannan shine azumin annabi dawud tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu siyam shine ko azumin da yafi kowanne azumin annabi dawud alaihi salatu wasallam kai azumi yau ka sha gobe kai azumi jibi ka sha shekaran jibi faƙultu sai na ce fa'in ni otiku afdala min zalik sai ce ai shi zai iya yin sama da haka yan sifa ne muka samu a nake nan siffar sifar azumi uku kun gano wannan da ke ko wannan ba ƙaramin makaranta ba ce mutum ya ɗabi'antu akan waɗannan sifofi aƙalla ka darraba kanka akan sifar farko kun gani abinda ake nufi da ka darraba kanka afdalul umuri adwamuha wa in qal mafificin al'amura shine abin da aka dawwama a kai ko da ku abin kaɗan ne yanzu ka ɗora ma kanka a kowanne wata za ka yi azumi uku me zai gagare ka a ciki wani sai baka cewar a kowace goma ka yi azumi ɗaya eh in kuma dai ba mutum tun tuwo ya zo abin nan ba kuma ga ai zai iya wannan zai ce falala ne cikuwa ne kamar yi da ka san kai salloli zahar kafin ka kana yi wasu nafifili bayan zahar ma kana yi kafin la'asar kana yi bayan magariba kana yi kafin isha kana yi bayan isha duk kana yi da sauran sarawatun da ke karanta kafin sallar asuba kana yi an gano waɗannan al'amura to haka waɗannan su ne na filfili na salloli da ke yi wasu kurakurai da wasu tuntuɗe da aka samu a salloli farillai to haka da waɗannan za a cike su kun gano wannan da kyau to haka na waɗansu al'amura da mutum ya samu kurakurai da ya samu a azumin shi na farilla to da irin waɗannan na filfilin waɗansu kurakurai da mutum ya samu aiki haji da umurori da yake yi wasu kurakurai da mutum ya samu a zakka da ya fitar to da irin sadakoki da yake yi kaga sai su zama nawafil nasu an gano wannan da ke kuto haka kuma wannan shine amfanin karatu din azumi uku dai a wata guda ba zai gagari mutum ba da izinin Allah ta'ala eh yau muna rajab no ga wata yau goma ko tara kaga dai a rajab kenan muna da akwai kwanaki 20 ko 21 kaga akwai damar ka yi azumin ka uku a wannan watan rajab din ba kuma da cewar wai azumin tsofaffi ba azumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kun gane wannan da kyau sha'aban shi ma kai uku ramadan lamun din gurungum ne shawwal kana da siti shawwal da sauransu to mutum ya jarraba kanshi musulmi ne so komai da komai so ake mutum ya zamana zai iya yin shi kuma mutumin da ya azumi wata guda a jere shi fa ji wannan fa ya ce wannan fa ce ai waɗannan din sun mai kaɗan an gano wannan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fa zalika siyamu daud alayhi salam wannan shine azumin annabi daud Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annab eh annabi dawud alaihi salatu wassalam yana ga cikin bayin Allah wanda Allah ta'ala ya yabe shi wazkur abdana dawud yace ka ambaci labarin abin nan bawan mu shine annabi annabi dawud alaihi salatu wassalam innahu awwab cikin sifofin annabi dawud mutum ne mai yawan komawa ga Allah ta'ala mutum ne da yake tasbihi duwatsu suna yin tasbihi da tasbihinsa tsuntsaye suna yin tasbihi da tasbihinsa wa tsairu mahashura kullum lahu awa tsuntsaye gaba ɗaya idan annabi dawud yana tasbihi da duwatsu ya gaji gaba ɗaya suna tasbihi da tasbihin annabi dawud alaihi salatu wassalam kun gano wannan da kyau ko annabi dawud alaihi salatu wassalam shine mahaifin annabi sulaiman wa disa sulaimanu dawuda وقال يا أيها الناس علمنا منطق طير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن من الإنس والجن والطير إيه أكيتكو ودبا أرمومي تيكو وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير مع الشراء إيه إيه فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ya ayyuhan namu dukhulu ku mun gano wannan da kyau ko to haka suke annabi daud alaihi salatu wassalam yi mulki dan shi ma ya yi mulki annabi Suleiman waɗannan mulki na waɗannan da mulkinsu da da annabtar annabi musa wace ta riga zuwa eh nasu mai dalilinka <laughs> eh waye ce na Musa me dalilin ka aha Allah ya bashi mulki da babu wani wanda zai a sa. shi yasa da wannan shi yasa annan Musa ya yi kafin su to annabi musa ba mulki ba an yi an kuma mulki ne ga ganin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yawa a gani amma ai ga anas sallam annabi ne manzo kun gane wannan da kyau ko so annabta shi bata bata fita tsantsa ta mulki irin ta annabi Sulaiman ba kaga shi annabi Sulaiman annabi ne amma mulki din ya bayyana a annabta din so za ka ji ana ta faɗan mulki ɗinsa a cikin annabta ɗin shi kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam shakun dum ne baki ɗaya amma wannan bata zama dalili akan cewar annabi Musa alaihi salatu wasallam shi ya riga annabi Sulaiman ba eh a to shi kuma kenan annabi Dawud kenan ko abin nan annabi Nuh kenan ko annabi Ibrahim eh abin a kan sabanin malaman tafsiri annabi eh dalili ya ce alam ilil ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu lin nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah a ciki wa qatala daud jaluta barakallahu fik a cikin kissar wa qatala daud jaluta kuma abin ya faru ne min da Musa bayan shuɗiyar annan Musa alaihi salatu wassalam wafi riwaya a wata riwaya la soma fawqa somi Dawud babu wani azumi sama da azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam shatara dahari azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam rabin shekara ne rabi azumi rabi kuma kun shuru sharuwa shan ruwa sum wa afkar man. ka yi azumi rana guda ka sha rana guda babu azumi mutum ya yi azumi a jere ba iyaka kun gano wannan da ke ko babu azumi akan haka sai dai za ka yi azumi ka yi azumi yau ka sha gobe ka yi azumi yau ka sha gobe in man da ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika wani wata na azumi ba yi azumi kaf din wata ba bai taba yi ba in ban da ramadana mai da sai da aisha radiyallahu anha ta ba da labari وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وعنه حديثي ده غريشي شيوا كنا abdullahi bin Amur bin as Allah ta'ala ya yarda da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahabba siyami ila Allah lalle mafi soyuwar azumi a wurin Allah ya nuna Allah yana da sifa ta almuhabba kenan kun gane ko Allah yana da sifa ta almuhabba inna Allah yuhibbu tawadin wa yuhibbul mutatahhirin inna ahabba siyama siyami ila Allah siyamu Dawud lalle mafi soyuwan azumi a wurin Allah ta'ala shine irin azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa habba salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam mafi soyuwar sallah a wurin Allah ita ce irin sallar annabi Dawud alaihi salatu wassalam to yanzu ya azumin yake na annabi Dawud ya kuma sallar annabi Dawud take eh kana ya namu nisful layl annabi daud alayhi salatu wassalam ya kasance yana yin bacci rabin dare wa ya qumu thulutha sai ya tashi yayi nafilfili a ɗaya busa uku na dare wa ya namu sudusa sai kuma yi bacci a ɗaya busa shida na dare yanzu mun samu nisfu mun samu thuluth mun samu sudus Hmm? gado yana neman ya dawo kenan yanzu nawa kenan za mu kasa dare domin mu fitar da waɗannan waɗannan almafurudat ɗin waɗannan al'amura ɗin eh shida za mu kasa domin shida za ta ba mu a sudus za ta ba mu a nusuf za kuma ta ba mu a fuluf haka tana cikin usul ce babba sosai da sosai idan muka kasa dare kashi shida sai ya ɗauki kashi ɗaya rabi nawa kenan uku kenan sai yi bacci a cikinsu an gano wannan yana yi kuma a sulus ɗin dare yanzu nawa ne sulus ɗin shida biyu kun gane wannan da kyau ko sai ya bacci a biyu busa dare saura nawa kenan ɗaya sai kuma yi a sudusunsa na ƙarshe wannan kaga zai ba shi damar ya ta yi sallah asuba cikin annashawa kenan cikin nishadi eh yanzu dare karfe nawa yake farawa abinda muke nufi da dare karfe nawa yake farawa muna nufin karfe nawa kuke sallan magariba lokacin magariba yake shiga karfe nawa lokacin sallar asuba yake shiga abinda ke tsakani shine dare bakwai ko na'am asuba eh muna da awanni nawa kenan muna da awanni nawa kenan kun ga in kun ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar eh? awa goma ɗaya biyu uku abin nan takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sai ya bacci awa biyar ɗin farko kenan ba su ne rabi ba kun gane wannan da kyau ko kuma ya za mu kasa su shida inda muna da al'usul kenan goma a raba shida hmm. ko kun saba a ce goma a raba biyar ya kuce biyu goma a raba shida eh minti minti ɗari ɗari kenan <laughs> eh awa ɗaya da minti arba'in minti ɗari ɗari kenan sarki suleimani kenan a tsala Allah ba kawo kuma ala khidmatul islam to idan aka raba haka aka raba shida sai a ɗauki ɗari ukun farko kun gano wannan in aka yi bacci a wannan ɗari ukun farko ba shi ne rabi ba sai a ɗauki kuma ɗari biyu minti ɗari biyu so kuma na ƙiyamun lele ne kun gano wannan sai kuma minti ɗarin ƙarshe sai a yi bacci wannan sai ka tashi sallah ba garau kana da nishaɗi ka samu me yake da suna ka sami rakatul fajri ka samu liman ya same ka a masallaci kana garo ɗinka a wajen kiyamul layli wani shine irin azumin irin kiyamul lailin annabi Dawud alaihi salatu wa salam da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga shi faɗa wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman annabi Dawud alaihi salatu wa salam ya kasance yana azumin rana guda ya kuma sha rana guda haka ike yi in yi azumi yau litinin gobe talata sai ya sha ruwa jibi laraba sai a tashi da azumi an abi hurairah radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi thalathin siyami thalathati ayami min kulli shahr wa rak'atay duha wa an utira qabala an anam an abi hurairata radiyallahu an hadisi daga abu hurairata Allah ta'ala yadda da shi qal yace ausani khalili badadi na domin sifata al-khulla ta sifata al-mahabba sifata al-mahabba tana ƙasa da sifata al-khulla kaga almahabba ita yi fasara da so ita kuma alhulla ita ce abin da ya shiga ɓargo soyayya da ta riga ta narki kun gano wannan ko to irin wannan soyayya ce ranar alkiyama Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla ba ma wala mahabba ba wala khulla irin wannan soyayya ma babu ita an gano wannan ko yake cewa abu hurairata ya ce ausani khalili manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine khalilinsa kaga in kana da manzan sallam abin na kai kana son shi to shi hulla sifata hulla yake da ita ƙarshe kenan waccan ta annabi ibrahim kaga tana cikin sifofi ne na Allah ta'ala Allah alam bi muradihi abin nan abin Allah ta'ala shi san kafiyata wata Allah Ibrahima khalila aga sifa ce amma alhulla ba irin ta mutane ba domin laisa kamithli shay wa huwa samiul basir an gano wannan da kyau yace awsani khalili bi salas badai na wanda na fi san shi akan kowa soyayya shi ta shiga jikina ta shiga bargona yayi min wasici da abubuwa guda uku ya ce kada in basu abubuwa guda uku waɗanne abubuwa ne su yami salasati ayyami min kulli shahar azumin kwana uku a kowanne wata annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce da abu na kare bar waɗannan ya mai wasiya da su ya rike su gangam ka taba jaman faɗe su sai da aka wani ba in kun shi amma dai a irin waɗannan su za a faɗa amma sai mutum ya koma gefe guda ya je kanta abin da zai mu. ya dinga Allah da ya sauke abu na farko su yami salasati yami min kulli shahar azumin kwana uku a kowanne wata abu na bifa wa yi duha da raka'o'in walha raka'a biyu na sallar walha wanda ake ganin waɗannan sallar tsofaffi ce ko Hmm? <laughs> za ku bari su tafi da su tafi su baku kenan to sallar tsofaffi kuguna ina kuguna ce kuna tabi kwallo eh lokaci za ga yara sana tabi kwallo sai rana ta yi zafi zafi rana shi zai kore su gida wa raka'atai duha da rako'in walaha wa an utira qabala an anam da kuma in yi wutiri kafin in kwanta bacci abubuwa nawa kenan abubuwa uku a cikin ukun nan yin ukun nan gaba su a kowace rana ba a banda azumi kenan yin waɗannan al'amura me zai gagare ka azumi uku a kowanne wata eh yin raka'o'i biyu lokacin walha wannan lokaci ne lokacin walha bayan rana ta ɗaga lokacin da ka dauki lokacin da kake sallah ko lokacin da kake karfe nawa kake fita kasuwa karfe nawa kake fita office duk waɗannan lokutan na safe lokutan safe lokacin da rana ta daga duhan hantsi yayi kun gano wannan da ke ko ba shine ake kiran babbar sallah da salatul adhi ba duhan salatul adha ko idul adha kai raka'a biyu me zai ka gare ka a ciki ka yi wutiri kafin ka kwanta bacci shi kuma wutiri ana yin shi ne bayan sallar isha ka fahimci wannan da kyau ko in kasancewa shaɗan zai yi tasiri a kanka da kayi da sallar isha sai ka yi wutirin ka kana zuwa gida ka ci abinci sai ya kwanta to dama me kake da shi kuma bayan sallar isha bayan ka yi sallar isha ka ci abinci sai me ko dai ka je ka ɗauki karatu ko kuma ke nazarin karatun da ka ɗauko akwai wani abu na gaba kuma sai dai ka kwanta bacci eh an gano wannan da kyau amma mutum gaje yana da dandali in ya kammala in ya ci abinci zai tafi dandali zai tafi ina suke zama ina ne ina ne ina ne yana nan kwakungu a bas yake shan shayi ko a can taga kullum can yake tafiya ya zauna kafin a zuwa mai shayi din minti talatin ya minti talatin yana shan shayi ya minti talatin bayan shan shayi ya dawo gida kafa duk ta ɗauke wa ya dawo fira can yake zuwa fira waɗannan al'amura ba abubuwa ne da mutum zai wasa da su ba lokaci tsada ne yake da shi lokaci tsada yake da shi bayan sallah asuba me kake ganin zai kare ka a duniyance me kake ganin zai kare ka a addinance eh me kake ganin zai ka ka ɗauki karatu ko ka nazarin karatun da ka ɗauka ko ka kwanta ka yi baccinka ka tashi sallah asubahi da annashawa da nishaɗi amma mutum ya je kammala fira yana dawowa subhanallah alazim wasu wuraren ma wasu ƙauyukan ma ba ma a ƙauyen ma yake yake fira ba wani kauyen yake tafiya daga wannan ƙauyen sai ya tafi wani ƙauyen fira bayan sallah asuba bayan sallah isha ko kuma ya tafi tun la'asar a can zai magariba da isha ba zai dawo ba sai bayan sai gaba ɗaya an ɗaɗe tukunna wajen sha ɗayan dare ko sha biyun dare sannan zai kama hanyar ƙauyensu Allah ta'ala ya sauwaƙe waɗannan al'amura sun takaitu ga abu hurera kaɗai eh ba su takaitu ga abu hurera ba to kuma ga wannan kullun shine amfanin zama inda ake karanta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ka zauna inda ake faɗa ake karanta maganganun Allah maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganganun da aka zaƙulo su karkashin maganganun Allah maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake suna da dalilai a waɗannan wurare guda biyu sai ga ka karu kullun cikin karuwa kake amma duk inda zaka zauna ba haka ake yi ba sai dai a zagi wancan a zagi wancan malami a ci mutuncin wancan mutumi ka ji labaru iri daban-daban ko kana gana akwai mutumin da zai tafi fira ya ce a'a a fira da ta wuce ga inda aka tsaya yau za a tashi wuri kaza ko ga abin da za a tattauna sai dai ya ce bari ya je ya ji mai gari ke ciki shi ma bai san me ake ciki ba waɗannan al'amura al'amura da ya kamata kowa ya kan shi kiyamul laili rayuwar nan tsada take da shi rayuwa tana da tsada sosai da sosai lokacin nan yana da tsada ba za ka san lokacin nan na da tsada ba sai kawai rana guda an ce babu wani ka ji a gaba ɗaya ya riga ya wuce Allah mai wa'adin da Allah ta'ala iba mishi ya riga ya cika kawai to kuma wannan haka yake akan kowa lokutan nan ba ƙaramin jari kake da su ba ka yi kokari ga ka amfani da abin da zai amfani da kai a cikinsu Allah ta'ala ya samu dace an muhammad bin abbad bin ja'far radiyallahu anhu qal sa'altu rahimahullah sa'altu jabir bin abdullah radiyallahu anhuma أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم muslim wa ورب الكعبة an muhammad bin عباد bin jafar. ga kuma wani hadisi daga muhammad dan abbad abbad dan jafar ma'ana kakan muhammad ne wa jafar ba jafar ba jafar imana eh shi nan jin karamin allukafa fara hmm. jin karamin allukafa fara jimun ainihin fa'un ra'un Ya yace sa'al jabir bin abdullah radiyallahu anhuma na tambayi jabir dan abdullah Allah ta'ala iya dare su da dan da uban kenan na ce da shi an hannabiyu sallallahu alaihi wasallam an sami yawmil juma'a manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana azumin ranar juma'a kadai qala na'am sai ya ce eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar juma'a kadai waza da muslim imam muslim a ruwayarsa ya kara da cewar sai ya ce mashi wa rabbil ka'aba ina rantsewa da ubangijin ka'aba rasulullah ya hana azumin ranar juma'a kadai daman ya ce mana babu afdal siyami wa ghairihi babin da zai mana bayanin azumin da ya fi azumin nafila a cikin nau'ukan sifofi na azumin nafila azumin da ya fi shine wani azumi eh azumin annabi dawud alaihi salatu wassalam a siffar yin azumin yi azumi yau ya sha gobe yi azumin yau ya sha gobe domin babu wani azumi sama da shi sannan kuma ake mana bayani wanda ke shi shine wani azumi eh a kwana uku kai kwana daya a kwana uku kai kwana daya a kwana uku kai daya ma'ana kai azumi daya ka sha kwana biyu daga shi kuma sai wanne azumin kwana uku a kowanne wata sai ya ce wa gairihi da kuma waɗansu bayanan na dai azumi to yanzu mun zo ba a ware ranar juma'a kadai a yi mata azumi eh ana bi hurairata radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه حديث دا أبو هريرة الله تعالى يدرش قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من زان الله تيرا دا أمينتن الله ستبت أجرش ينا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada ɗayanku ya kuskura ya azumin ranar juma'a ya azumi a ranar juma'a illa an ya suma yawman qabala sai dai in yayi azumin rana guda kafin juma'a din wata rana kenan alhamis sai dai in yayi alhamis yayi juma'a au yawman ba'da ko zai yi azumi bayan juma'a din yayi juma'a yayi asabar an gane wannan da kyau ko kada mutum ya kuskure ya ware ranar juma'a kadai ya ce zai dinga azumanta ai tana da falala kaza tana da falala kaza sai kuma mutum ya gano wannan da kyau to amma sai gaji waya ko wani littafi an ba da shi a kowace rana da addu'o'inta akwai ne ta karanta littafin eh akwai addu'ar ranar alhamis akwai addu'ar ranar lara waya gaya mashi waɗannan al'amura anna lahu hadha hal lahu min ilmin fa yukhrijuhu lana babu ɗebe ɗebe ne kawai mutum yake yi da sunan addini ranar juma'a tana da falala ba karamar rana ba ce to amma idan aka saki mutane za su dinga yin ɗebe kamiyamiya suna lafta ranar juma'a rasulullah sai ya taka wa abun birki cike da wanda ya kuskure iwa da ranar juma'a kaɗai da yin azumi sai dai zai wani azumin kafin juma'a ko wani azumin bayan juma'a wata daga cikin iyalan shi ta ɗauki azumin ranar juma'a ya ce za ki yi gobe ta ce a'a kin yi jiya ta ce a'a ya ce aji azumin ki an gane magana za ta yi gobe asabar ta ce a'a kin yi jiya alhamis ta ce a'a ya ce aji azumin ki kasance magana tana da ƙarfi kullum ana yin ibada ne akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ana bi ubaid an karɓo wannan hadisin na gaba daga wurin abu ubaid shi abu ubaid nan maula bin azhar yantaccen bawa ne na ibn azhar mai sunan shi to shi abu ubaid din wasu mu sa'ad bin ubaid sunan sa'ad dan ubaid yi za ka kira shi abu ubaid sa'ad dan ubaid ma'ana sunan baban shi ubaid kuma da ya faɗa sai ya sanya mai suna ubaid an gano wannan ya halatta in mutum aka haifa mai yaro ya sa sunan mahaifinsa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haifa mai da ya ce ya sanya mai da sunan baban shi ibrahim hmm? sunan baban shi ibrahim saboda me saboda shi silsilarsa tana komawa ne ga annabi ismail alaihi salam shi kuma annabi ismail alaihi salam dani ne nawa na annabi ibrahim kuma daga ciki ayyan manzo Allah sallallahu akwai abdullah kaga abdullah kuma suna ne na mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana kaga ta sa suna ma ka ce ka mai kana buƙatar dalili kenan eh inda za ka yi zo kana takama da shi sunan ka aika za ka yi to sai kokari ka samu mai dalili in kuma ka sa adi yadda ake sa suna ne to shikenan قال shi wannan sa'ad bin ubaid mana abu ubaid yace shahidtul ida ma umar bin khattab radiyallahu anhu na halarci sallar idi tare da umar dan khattab Allah ta'ala ya da shi fa qal sai umar dan khattab yace a ina kenan eh a ina kenan kenan umar ɗan khattab ya ce hazani yaumani waɗannan kwanaki biyu na ha rasulullahi sallallahu an siya mihima manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana azumin su ko yi azumi a cikinsu su ka yi azumi ba abin da kai ba sunan shi azumi ba kwanuka nawa biyu kwana na farko yini na farko yau mu fitrikum min siyamikum ranar da kuka aje azuminku. ita ce wace rana ranar karamar sallah ranar ɗaya ga watan shawwal wannan ranar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya hana yin azumi ciki in mutum ya azumi a ciki ba sunan shi azumi ba wal yawmul akhar da kuma ɗaya ranar ranar ƙarshe a shekarar kenan ita ce ta na fihi min nusukikum da ranar da kuke cin abin da kuka yanka ita ce wata rana kenan ranakun babba sallah ranaku na babba sallah ranar goma ga wata da ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata duk waɗannan ranaku ba a azumi a cikinsu su ne ayyamu tashirik ma'ana dai ayyamu tashirik ba a azumi a cikinsu to haga ko da kana azumin annabi dawud alaihi salatu wassalam yau kai azumi gobe ka ajiye banda waɗancan kwanaki domin waɗannan kwanaki ba sunan azumin da kai a ciki ba sunan shi azumi ba wani abi sayyidin khudri radiyallahu anhu qal naha rasulullahi sallallahu alaihi an sawmi yawmayn al-fitr wan nahar wa an samma وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه إيه؟ بنجيبها وعن اشتمال الصماء إيه؟ وعن اشتمال الصماء وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تدادا أمين الله استبتا أغريش يا هنا أن صوم يومين أزمون كوانا كيبيو الفطري رانر كرم صلى رانر دا أكا أجي أزمون والنحري دا رانر ببا صلى annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a yi azumi a cikin waɗannan kwanaki kun gano wannan kaga sai ya zama in kana azumin nafila kai wadan azumi a waɗannan zaka shiga cikin hulu da Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin qad dhallu min qablu wa adallu kaseeran wa dhallu an sawa'is sabil wa an samma ko wa an ishtimali samma eh Shi ne na faɗa ko sai na ce sama'i wa anishtimali sama'i ko Annab tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ƙudindini. an yi fassarori masu tarin yawa a kan wannan ƙudindini ba ko dai ya zama na mutum ya lallaba jikin shi baki ɗaya ta yadda ko fuska ba za a gani ba kun gano wannan da kyau annabi tsira da aminci Allah su tabbata ɗaya kenan daga cikin wannan fassara da ake mishi abu na biyu kuma shine mutum ya sanya abin nan ya sanya tufafinsa a nan a kafaɗa sai ya fitar da ɗaya hannun kama yadda alfuka suka fassara ma'ana yadda al-itija yadda abin nan yadda masu ɗawafi suke yi lokacin ɗawafi kun gani wannan idan mutum ya sa kwarjalle a ƙasa kenan sai ya rataya haramin da ke sama ba yana fito da hannu ɗaya nan ba eh wani hannu ake fitarwa eh a wani lokaci ake fitar da shi ake mai ana yin wannan ne a daidai lokacin da mutum zai fara dawafi eh idan mutum bai in mutum ya yi shi tun kafin haka ya shiga karkashin wannan na haidin balle mutum kuma a gari ya yi tafiya ko ya zaro hannun shi ɗaya eh, a riga ya zara ɗaya hannun sai ya saki hannun shi ɗaya a riga yana tafiya ina jin da gayu ba sa wannan ma kasan duk wata ɗebe ɗebe wurin gayu za ka ji sai mutum ya sa wando iya iya cinye shi yake sai wando saboda tsabagen fitsara tsabagen rashin kunya tsabagen bashi da kunya bai san mutunci ba sai ya sa wando iya iya cinye sai yake aje wando can kuma iya babban yatsa yake kaiwa wanda tsabagen rashin kunya rasul yana cewa abin nan inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta inda mutum baya jin kunya ya yi duk abin da ya ga dama wannan tsabage rashin kunya ke nan ya sauke wa an yaci tabiyar rajulu fi saubin wahidin haka na annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana mutum ya kudindine a tufafi guda ya rufe kanshi gaba daya a tufafi guda ko kwanciya zai yi sai dai ya bar wani bangare na jikinsa ko ya bar kafa ko ya bar kai ko ya bar wani abin nan ma ga wannan akwai maslaha da yawa wani yana zuwa sai ya ce buhun dawa aka ajiye in ya ɗauko buhun dawa ne sai sake ɗora mai eh amma idan ya ga akwai hannu a gaba akwai kai akwai kafa haka zai san mutum ne an gano wannan da kyau ko akwai abubuwa da yawa ko mutum yana zubo icce a ciki yana ganin wannan kawai ya ɗauka wani bargo aka ajiye sai ya watso mai icce aka to amma ya ga an bar wani abu a jiki ga akwai matsala sosai da sosai wa an salati ba'da subh wal asr aga nan na tsira da amince Allah tabbata gare shi yana yin sallah bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar kun gano wannan ko annabi tsira da amince Allah tabbata a shi ya hana bayan kayi sallar la'asar kuma ka tashi ka kawo wata sallah hakan nan ya hana bayan kayi sallar asubahi ka tashi ka kawo wata sallah ina mun yi bayanai masu tsawo a lokacin da muke kitabu sala akan waɗannan al'amura wanda yake yanzu kamar ba buƙatar sai an maimaita eh? eh a ɗan taɓa su suka ce sallolin da suke zawatu sabab suke da dalili kamar sallar jana'iza bayan sallah la'asar sai mutum ya rasu za a jira yi mishi sallah sai bayan sallah magariba eh kaga wannan sallah ce mai dalili me dalilin ta rasuwa kun gano wannan da ke ko wannan ya nuna kenan ya halatta a yi haka bayan sallar la'asar sai mutum ya shigo masallaci kaga yin nafila bayan la'asar ba a yi amma yan sanadiyyar nafilarsa shine shigowa masallaci da iya nasu mai yake cewa idan da kala adukumul masjida hatta yusalli ne ko fala yajlis hatta yusalli rak'atayn da muslim bi tamami imam muslim ya rawaito hadisin gaba ɗin shi eh na asuba ma haka yi na asuba ma kamar yadda muka faɗa nan al'asar ai na bada misali ne kawai in mutum ya rasu bayan sallar asubahi za a jira sai rana ta fito a'a za a yi maza a yi mishi sallah ne kafin rana ta fito domin idan rana ta kunno kai za ta fito kuma an dakatar babu wata sallah a daidai lokacin haka na a daidai lokacin da rana za ta faɗi ba a sallah a lokacin saboda ko da jana'iza za ku yi masu ɗauko mota sun je motar bata iso ba an kammala wanka sai ku yi maza ku yi mamacin sallah domin idan rana ta kunno kai za ta fito ko kuma za ta faɗi ba a sallah a lokacin dole sai kun dakata ta fadi an gane wannan da kyau ko wa kharajul bukhari wa kharajul amma imam bukhari ya fitar da abin da yake ya tsaya ga iya azumi ne kadai na rasu sallam an somi yawmaini alfitr wa nahar iya nan bukhari ya rito amma ci gaba wa an samma wa an yajtabi ar fi thobi wahidin wa an salati ba da subhi wal asri duk imam al-bukhari bai rawaito wannan ba eh amana kenan ta karatu me haka kun ga wani ita ce amana in ka je yin magana abinda mutum ya faɗa iya nan za ka faɗa ka faɗa wa mutane sharhin da ke kai cikin magana ka ce ga iya abin da ya faɗa amma kai ga abin da ka fahimta eh sai ga mutum yana ta koro labari wane ya ce kaza yana ta korowa har minti ashirin minti talatin ashe dududu abin da wancan ya faɗa bai wuce layi ɗaya ko biyu ba shi kuma nadi yana shari bai faɗa mutane iya abin da ya ruwaito ba ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajahu anin nari sab'ina kharifa hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya dade shi Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya dade shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man sama yawman duk wanda yayi azumin rana guda fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah ya yi shi ne domin Allah lafiya wa ne wallahi ka san yau ina azumi ha la ilaha illallah me ka wannan kuma lafiya da yawan na kana ta kasala ina ai kasan duk litinin ai yau shekara ta kaza ai duk litinin da alamis azumin nan baya wuce ne. ga <laughs> gano wannan ko ya zo yana gyangyaɗi lafiya ina ai kiyamun laili ai tun da ramadanan nan ya wuce kullum sai ya ɗauki lokaci yana ba da labarin kiyamun laili bayan allah ɓoye azumin suke mun bayyanci wannan da kyau ko ko kuma ya zama fi ya yi shi ne yana mayaki yana fagen fama kuma yana azumi domin mutumin da yake fagen fama kuma yana azumi to kasan azumin ka kuma da nashi fa makasan ko tazara ba'adallahu wajahu anin nari Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta nisan saba'ina kharifan tsawon shekaru saba'in kar kuma ta fa وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يني ديا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يني ديا كما تقول شكرو خمسين ألف سنة شكرو خمسين خلف خمسين ألف سنة شكرو دبو خمسين شكرو دبو خمسين yini daya to yanzu yini nawa kenan za a nisan ka gano ni da azumi yana da falala kenan sosai da sosai azumi yana da falala idan mutum ya yi shi a karkashin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin azumin nan so kake Allah ya baka lada to in so kake Allah ya baka lada za ka yi ne yadda shi Allah din ya ce a yi ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam in kuma ba so kake ya baka lada ba to sai mutum ya je inda ya yi kuma ranar alkiyama ya ma Allah bayanin me yasa ya yi سبحانك اللهم bihamdika ashhadu an لا ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu درسي darasi mai zuwa zamu tashi القدر qadari aka شاء الله تعالى ta'ala zamu sha bayani kan القدر qadari kenan ana ganin shi wani haske ne da yake hudowa dukkan bishiyoyi su faɗi ba abin da za a gani sai ka'aba ko koya abin yake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tambaya yayi yace ya halatta wani ya ce da wani khalil banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu huraira ya faɗa ya ce ausani khalili kun gano wannan da ke ko to banda manzan sallallahu za ka iya ce da wani khalil ita ce dai karshe abin nan daraja ta karshe ta almahabba to idan ka ce ma da wani khalil to shi kuma manzan Allah ya zama yaya kenan eh mutum da ka ce 100 bisa 100 kana son shi to shi kuma manzan Allah nawa kake son shi eh aga ne kuma ka bane ɗari busa ɗari ya yi maka to shi kuma manzan Allah kuma fa na busa ɗari so kaga yanzu idan kana sanyi ɗari busa ɗari zai yi kuskure zai yi laifi ba za ka gani ba domin ɗabi'ar mahabba kenan shi yasa ba a so mutum ya zirme kan son wani kun gano wannan sai ya je yi laifi ba zai gani ba domin wai bahaushe yana cewa so a hana ganin laifi so baya sa ka ga laifin mutum sai ka ga mutum kutukuta ba baya laifi to yanzu da almuhimmin ka ce da wani khalil to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shi yake cewa law kuntu mutakhizan khalila la takhastu abubakar to shi karan kashi bai dauki wani khalil ba na'am